Haka take Sido Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na fasalto muku da muhimman kanin labaran. an gano karfe mai daraja na zinariya a ranar ce a tadras wata unguwar da ke cikin da'irar birnin agadas za ku je ra'ayoyin mazauna ga yankin a cikin labarin namu a yau ne aka buɗe wani baje kolin kayayyakin mata masu fama da nakasa a nan birnin yamai za ku ci karin hasken shugabar kungiyar mata masu nakasa ta kasa. a cikin shirinmu na musamman na kowace ranar litinin kan harkokin shari'a za mu kawo muku haske game da matsayin ka'idodin shari'a. To madala yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Yara ne da ke zuwa harbin tsuntsaye a ranar jiya suka kasance na farko wajen samun 'yan duwatsun zinariya. Daga nan sai mazauna unguwar tadirsa cikin da'ira birnin Agada suka garzaya zuwa neman zinariyar. A wurin da ke kusa da sansanin sojan sama a mai lamba 201 a Agadas. Gwamnan yankin tare da rakiyar tawaga sun je wurin domin su tabbatar da zancen. Musa Mamman ya hira da wasu ganau. ta mu leƙa gidan mu na tsuntsaye muka ga zinariya da muka ganta watsa muka zo muke ta watsa ta bisa hanya sai muka zo da ma muke ta watsa ta bisa hanya ba mu san mice ce ba sai da muka zo gida aka ce mana zinariya ce muna ta muna raba ma yara kalkashin dutse mu uku tun ka hamu dama akwai wanda suka samu mu yare da suka kawo min ita suka ce min wance zo ki gani na fito daga likita haihuwar diyata mhm. suka zuba min ita nan da na dibe ta na ga kamar zubin ta na ta anya gaba zinariya ce bakin ta kenan ni da mun tabbata ita ce haka nan ne muka amsa abin da muka amsa muka taho ayyuka kaɗan ce muka samu To ku rike cewa gwamnan yankin agadar zai kira wani taron manema labarai kan wannan batu a yau da yamma. Sai kuma a yau da safe a nan birnin mai aka buɗe baje kolin kayayyaki mata masu nakasa bisa keken guragu da suka kera. Wannan baje koli ya samu halartar mata masu nakasa da suka fito daga yankunan Nijar kuma kungiyar mata masu nakasa da ke bisa kekunan guragu suka shirya ta. Baje kolin na shiga cikin tsarin shirye-shiryen ranar 'yancin mata ta Nijar da za a bikinta a ranar 13 ga watan Mayu mai zuwa. Khadija Amadu Salifu shugabar kungiyar matan masu kasa a cikin rahoton Habibu Garba. Kwarai sambukan danga Mutane na tsammani in kana da wata nakasa a jikinka, bara ɗaya attaka ko zama gida. A'a ba haka ba ne. Muna son mu nuna ma mutane da nakasa ba ta nufin rayuwarka ta lalace. Duk kayayyakin da kuke gani a nan, su ne suka sarrafa su. Dukkanin matan Nijar za su fito a ranar da aka keɓe wa mata don su nuna gwanintar su. Cikin wannan tafiyar ne muka shirya wannan baje kolin. Mun fara shi daga yau zuwa ranar Juma'a da yake ran nan ne ranar da aka keɓe wa matan Nijar. A ranar ranar ne sabgar za ta ƙare. Daga cikin sauran jihohi ne mutane suka fito, suka zo a nan Tilaberi, kamar Doso, maradi Zandar, agadas da Difa. Duk suna a nan gurin, kuma sun kawo haja. Kenan mu yau abun farin ciki ne a garin. mu. da farha bambata irse. Sallar aje makamai ta konkar da an yi bikinta a wannan mako a cinta barada da yankin tawa inda hukumomin ƙasa daga cikin su prime minister suka halarci bukukuwan batutuwa da dama ne mahalta suka taɓo musamman batun tsaro a yankin iyaka da mali. sakatari janar na tsarin zaman lafiya da ci gaban yankin tawa ya yi bayani kan sakamakon tarukan haɗuwar amanaya a tawayar tarho a cikin rahoton alamin washar. Dangance da ci gaba kusoshi masu ruwa da tsaki sun dawo bisa batun sallar na cewa ya kamata a raya wannan yanki azawat ya zama yanki a bunƙasa gundumomi hudu a samar da wani rumbun tsimi na abinci a kowace gunduma a tsare lafiyar al'umma da dukiyoyinsu a hanyar cinta baradin a samaka a samar da wuraren noma domin matasa su samu aikin yi a samar da gine-gine na hanyoyi a a tantance mutanen da rikicin tashin hankali ya rutsa da su domin dafawa matan da suka rasa mazajensu da marayu. A yi tunanin hanyoyin kawo man fetur tsakanin tasira da tiliya da kuma girka kwamitin biya sau da kafa akan abubuwan da zaman muhawara ya cimma matsaya a kansa. Matan ƙungiyar addinin Musulunci na ƙasa cikin wata sanarwa a ranar jiya a masallacin Kadafi sun yi kashedi ga wasu matan da ke can albasa da bakinsu. Dalilin haka matan ƙungiyoyin suke fatan a nan gaba a riƙa dama da su game da batutuwan da suka shafe su. Ƙarin bayanin Ramlatu sai ne ta ƙawacen ƙungiyoyin. Muna ƙara tuni da na cewa wa 'yan uwanmu masu ɗauke da wasu ayyuka da shawarwari na farfaɗo da rubutu ko dokoki game da cin zarafin jinsi ko wani cin zarafi game da mata cewa da duka wata hanyar da za ta saba wa ƙa'idodin addininmu da za ta kuma juya hankalin al'ummar mu da ta riga ta ruguje makoma maras tabbas to gaban Allah kuma gaban tarihi babu wanda zai azawa kanshi zunubi saman jituwa da kuma kwanciyar hankali da ke tsakanin mata cikin ƙasar mu ta Nijar. Mun yi watsi kuma mun ki a nan wajen kowane mai faɗa aji da zai magana da sunan mu mu matan Nijar cikin ƙasa da kashi gomiya tara da tara bisa ɗari musulmi ne bisa kan rubuce rubuce da suka rantse a kansu da kimar mu. Ƙungiyoyin fararen hula na Doso sun fitar da wata sanarwa inda suke Allah wadda da kasancewar sojojin kasashen waje a cikin yankin nasu. bayan bincike ayarin sojojin wajen da ake magana na bisa hanyar sa ta wucewa zuwa wata ƙasa ƙungiyoyin sun taru domin hana jibge waɗannan dakaru cikin yankin abdullahi musa mamba na ƙawancen osc a cikin rahoton ausi Abdurrahman. Yau bayan bayanan da muka samu na cewa sojoji na kasashen waje za su kasance a cikin yankin Doso, ƙungiyarmu ta CDR mun yi ƙoƙarin bincikawa domin kawo al'umma haske bisa wani al'amari da kuma ɗaukar matakai. Labarin da muka samu ya shafi wucewar ayarin sojojin waje ne a cikin yankin mu na Doso zuwa wasu kasashe Amma duka da haka mu mai fafatuka kare jamhuriya za ta ci gaba gaba da aikinta na sa ido a kan duka wani abu da zai tayar da hankalin zamantakewa al'ummar yankin doso don haka muna adawa a kan duka wani tunani na girka sansanin sojoji a cikin yankinmu na doso sannan domin tabbatar da kwanciyar hankali a cikin yankinmu mu tana gayyatar al'umma su baiwa jami'an tsaro goyon baya su fallasa duka wani abu da ba su yarda da shi ba. ma'aikatar da ke kula da makarantun koyar da aikin hannu da fasaha ta da kungiyar dangantaka ta kasar swiss sun rataba hannu a ranar jiya a yamai kan wata yarjejeniya a cewar jaridar sahel ta ranar yau tara ga watan mayu reshen kasar swiss ya samar wa ma'aikatar cibiyo 24 na ba da horon noma da ake kira sifa duka ta da kayayyakin su 12 zuwa ga yankin maradi sannan 12 zuwa ga yankin doso A wannan ranar tara ga watan Mayun shekara ta 2022 Turai na bikin ranar ta ranar da ke ake biki bisa dawowar yaƙi a nahiyar ta. Wace irin dangantaka ce tare da Nijar tsakanin tare Turai din amsa tare da Olivier Asigobavi cikin fassara Gungu Muhammad Dantanin. Kowace ranar tara ga watan Mayu nafiyar Turai ɗaya daga cikin nafiyoyi bukanan hulɗar Nijar na sallace ranar sa wannan ranar Turai na girmama zaman lafiya da haɗin kai faɗin yankin Turai. Wannan ranar na kimanta zagayowar tarihi da aka bayyana a shekara da da tara 1950 wanda ke fatan zaman lafiya yankin yankin Turai bisa manufofin hulɗa da kuma raba albarkatu. Sallar bana ta zo cikin yanayin yaƙi da ke gudana a ƙasar Ukraine wannan yaƙin da ya komo shekaru da bakwai bayan ƙarshen yaƙin duniya na biyu a ƙasar Nijar tawagar ƙungiyar ƙasashen Turai a bikiyar hulɗa ta gwamnati da ƙungiyoyin farar hula ƙungiyar ƙasashen Turai ta sa ƙaimi sosai ga tallafawa ƙasar Nijar mahukuntan bariki da na garuruwa da dukkan abokanan da ke da hannu domin taimakawa tsarin dubarun kuɗaɗen ƙasa ga tsaro da ake wa gyaran fuska da fasalin ayyukan shekara 2022-2028 da zaran an amince musu kamar yadda Denis Elena Lunet jagorar tawagar ƙasashen Turai a ƙasar niger ta faɗa a lokacin allobar coronavirus tawagar ta Turai na ɗaya daga cikin shikashikan masu hannu da shuni da suka kawo wa Nijar tallafi a waga ranar tara ga watan Mayu 2022 Turai na salatar gamewarta kan zaman lafiya da mutunta darajantawar demokaradiyya da batun cikin 'yanci. maido da farfado da watsa tarihin da magaran shine babban burin da ake son cimma ta hanyar baje kolin kayakin tarihi karo na biyu na zandar a shekara alif dubu tara muhammad laminu isaka shugaban kungiyar masu kare da kayakin tarihin da magaran a cikin rahoton aliketa. Sun da aka yi shagulgulan zandar sabuwa a shekara 2018 mutane ba su samu sa'ar ziyartar wa'annan albarkatun ba. A hotunan dai ne za mu nuna bazinsu a tsawon mako biyu. Za mu yi nuna wara su biyu a cikin shekara daga bakin bana. A yanzu akwai wa'anda ke a rubuce za mu yi shi a tare da dukkan masu ruwa tsaki na jihar da na birnin zandar kanta. Kayan gargajiya na zandar da ke akwai a gidan kallo na zandar da ma na kayayyaki biradi a kasar faransa a can akwai wasu kayayyaki muna da lambobin gane su kuma mun jera su bi da bi ba da jimawa ba ma mun samu hotunan wajen ɗari da aka yi kan madibi kun san da hotuna bisa madibai ne ake yin su wasu masu zaman kansu ne suka kire mu suka ce muna wannan na mutanen zandar ne to mun same su muna nan muna sa musu lambobi da wasu rubuce-rubuce da aka yi da ababuwa da dama da muke ta tattara ba nous sommes en train de recevoir. Wasannin rukuni na gasar cin kofin Ifowa Zone B na gudana a Yamai tun ranar Asabar 'yan wasan MENA 'yan ƙasa da shekaru 20 na Nijar sun faɗi a wasan farko tare da Cote d'Ivoire da ci ɗaya da nema. Haka Benin ta lashe Togo da ci ɗaya da nema dukan wasannin an yi su a ranar Asabar bakwai ga watan Mayu a Stade General Sani Kunce da ke nan birnin Yamai. Game da rukunin B wasa ta guda da wasa guda aka yi a ranar Lahadi 8 ga watan Mayu. Ghana ta faɗi gaban Najeriya da ci biyu da nema a gobe rana ta biyu ta rukuna A Nijar za ta yi wasa da Togo sannan Cote d'Ivoire da Benin. To sai rahotonmu na musamman matsayin ƙa'idodin shari'a wani jerin matsayi ne na dukkan ƙa'idodi da suka haɗa shi tsarin shari'a na ƙasa mai doka wannan na da alfanu na tabbatar da girkuwa da aiki da doka wannan ka'ida na ba da dama kuma na tabbatar da wajabcin mayan ka'idoji bisa kananan ka'idodin dr hassan bukar mai tsara dokoki na ƙasa a cikin rahoton balkisa hamidu da nafisa adamu sirfo ta yaya ake tsaye da matsayin ka'idodin doka matsayin ka'idodin shari'a tunanin girki ne na hans kelsen wani jami'in shari'a dan asali asalin kasar Autriche da ya yi gudun hijira a kasar Amurka. Shi ke ba da damar shimfiɗa madogar tattakawa tsakanin matsayin ka'izojin shari'a daban-daban. An girka wannan manufar ne domin matsayin ka'izojin ƙasa su mutunta matsayin ka'izojin sama don su kasance tabbatattu. Kuma Hans Kelsen ya ce a saman matsayin ka'izojin shari'a jimillar sharuɗa baki ɗaya ko abin da yama kiranyen babban matsayi cewa da kundin tsarin mulki a matsayin ƙasa gare shi akwai dokokin raba gardama da wani bin kai tsaye ake jefa kuri'a domin raba gardama a cikin ƙasashe da dama hanya mai ɗaukar martaba ga amincewar kundin tsarin mulki kasancewar doka da asalin tushe shine zaben raba gardama inda dukkan jama'a ƙasa ake gayyata su don jefa kuri'a na cewar i ko a'a bayan haka akwai abin da ake cema dokokin tsarin mulki wato dokoki na kawo gyaran fuska ga kundin tsarin mulki saboda kundin tsarin mulki ba sharaɗi ba ne na tsarkakar da ba a iya sauyawa tsari ne da ya kamata daman a rinka kawo masa gyara don ya zo daidai da juye-juyen zamantakewa wannan shi ke bayyana dalilan gyaran fuska da ake ma kundin tsarin mulki dokokin tsarin mulki suke zuwa su cika gibin da ke ga kundin don ko wasu dokokin kundin ne suke kawo wa gyara constitution. Ku ba misalan wasu ayoyin doka da aka ma gyara a ƙasar Nijar. Ya yi la modification. An kawo gyara ga ayar doka mai lamba 99 mai kumshe da sharuɗan doka da ƙa'idoji. inda aka ƙara kwantarajin hulɗa tsakanin hukuma da sashe mai zaman kansa. Haka zalika akwai matakai na ayar doka mai lamba 48 na kundin tsarin mulki dangance da zagaye na biyu na zaben shugabancin ƙasa. Akwai abin da ake cema yarjejiyoyin ƙasa da ƙasa da aka sawa hannu kan ƙa'ida suna da auni mafi girma ga dokokin da ke kan ajiya daidai bayan dokokin kundin mulki yarjejiyoyin ƙasa da ƙasa ke biyowa. Biyo bayan dokokin da ake gabatar da ɗaukar su fuskar wani wani abu doka ce da ake ɗauka bisa tsarar da aiki da tafiyar wata harabar hukuma da kundin tsarin mulki ya tanada sannan akwai dokoki na lokaci zuwa lokaci wa'anda dokoki ne na tattaunawa. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.